Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a babban rana 16 ga watan Yuni na shekarar 2017 da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa grace a ba mu kanun labarai to ladan wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin masallacin yan shiya da ke cike da jama'a a ƙasar afghanistan ya kashe akalla mutane shida kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ɓangarorin da ke rikici a yemen su nemi hanyar samun maslaha kana yau juma'a shugaba donald trump zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin hulɗa da ƙasar cuba to allah kyauta tsakanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta tabbatar sai an dawo mata da kayayyakinta na tarihi da aka sace. and continues to engage in the process of identifying and repatriating artifacts that were stolen from our country. Ya ce ina tabbatar muku da kudurin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na fafutukan ganin cewa an kwato irin wayannan kayayyaki na tarihi. A can jihar Oyoko an cin matsaya ne tsakanin gwamnatin jihar da masarautar Olubadan. more obas and Olubadan will remain the overall leader. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce abin da suke kokarin yi a nazarin masarautar Ibadan shine su ga cewa sun faɗaɗa Ibadan. Sai kuma Juma'a Ali da za ta shigo da shirin ta na lafiya a jiki amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran. wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a cikin masallacin 'yan shiya da ke cike da jama'a babban birnin ƙasa afghanistan jiya alhamis ya kashe akalla mutane shida da dama kuma suka jikata ƙungiyar is ta ɗauki alhakin harin ta kafar kamfanin dillancin labaran amal da ya zama kafar ba da sha wato sanarwata shaidu a masallacin kabul al zara sun ba da labarin cewa dogarawan 'yan sanda sun gano suka kuma yi ƙoƙarin kama maharin amma ya buɗe musu wuta daga nan ya kutsa cikin masallacin wani kakakin ma'aikata harkokin cikin gidan ƙasa afghanistan ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci lamarin ya faru ne lokacin da dukkan masallatai da ke kewaye suka cika makil da musulmi da suke azumin ramadan wani kakakin ƙungiyar taliban ya musanta cewa ƙungiyar tana da hannu a harin ya ce su ƙungiyarsu ba ta kai hari a masallatai waɗanda suka yi mubaya'a da ƙungiyar is sun ɗauki alhakin hare-haren da aka kai a kabul a cikin 'yan kwanakin nan jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ɓangarorin da ke rikici a yemen su nemi hanyar samun maslaha domin kauce jewa al'umma kasan cikin wani halin kunci a cikin wata doguwar sanarwar da dukkan mambobin kwamitin goma sha biyar suka amince da ita an bayyana matuƙar damuwa akan ɓarkewar cutar kwalara kwanan nan da kuma yiwuwar fuskantar fari kwamitin sulhu ya jaddada cewa za a iya warware rikicin na ƙasar yemen ne kawai ta wajen komawa ga wato gudanar da harkokin siyasa da ke tare da damawa da kowa da kuma da kira da bangarorin da ke rikici da juna su ɗauki matakan wanzar da zaman lafiya bisa ga sanarwar da shugaban kwamitin sulhu salcha laurenti na ƙasar bolivia ya karanta yunkurin majalisar ɗinkin duniya na wanzar da zaman lafiya ya gamu da cikas inda makonni biyu da suka shige manzon musamman na babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa masu ruwa da tsaki a rikicin har yanzu ba su ya ɗaukar matakan da suka kamata a cimma matsaya ba yau juma'a shugaba donald trump zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin inganta hulɗa da cuba bayan sama da shekaru hamsin da amurka ta da ƙasar saniyar ware wannan tsarin zai wato yau juma'a ne wannan tsari zai fara aiki sai dai tsarin ya tanadi kafa sababbin sharaɗa yadda za a ga ainihin tasirin ɗaukar wannan matakin bayan dokokin sun fara aiki kamar yadda wani babban jami'in fada white house ya shaida wa manema labarai jiya alhamis da yamma matakan da shugaban ƙasar zai bayyana a gundumar little havana na birnin miami yau juma'a zai ƙara rage wa amurkawa su kunin kai ziyara a ƙasar cuba zai kuma hana su gudanar da harkokin kasuwanci da ƙungiyar ayyukan sojin ƙasar da ake kira gesa da aka ƙiyasta ta mallaki sama da rabin tattalin arzikin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce bayan daukar kasarsa da kuma baya daukar kasarsa da amurka matsayin abokan gaba ya kuma yi watsi da tasirin sababbin takunkumin da 'yan majalisar dokokin amurka suka kafa wa kasar tasa a wani shirin neman bayani kai tsaye ta wayatar tarho da ya saba gudanarwa shekara-shekara da aka yi jiya alhamis putin ya ce rasha da amurka sun yi yaƙi kafaɗa da kafaɗa a yaƙe-yaƙen duniya guda biyu da aka yi kuma dalar rasha ta taka rawar gani wajen samun 'yancin amurka shugaba putin ya yi wannan furcin ne kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin amurka suka kada kuri'a daga garumin goyon baya na kara ƙarfa takunkumin da aka wa rasha a matsayin ladabtarwa sabili da shishigin da ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar ta da goma sha shida sababbin takunkumin sun takuman sun hada da majalisar dattijai ta, amince da su ranar laraba sun shafi keta haƙƙin bil'adama da samar da makamai ga gwamnatin ƙasar siriya da kuma yin kutsan hanyar sadarwa ta intanet da kuma mu'amala da jami'an tsaro da kuma leƙen asirin ƙasar rasha ana buƙatar samun amincewar majalisar da kuma shugaban ƙasa putin ya yi watsi da tasirin takunkuman ya kuma ɗora laifin kafawa ƙasarsa takunkumi kan matsalolin cikin gida da amurka ke fuskanta daga ƙarshe shugaba donald trump ya yi amfani da hanyar sadarwa ta sada zumunta ta intanet da ya saba amfani da ita wajen caccakar rahotannin da ke nuni da cewa wani kwamiti na musamman yana gudanar da bincike kan ko ya hana doka ta yi aikinta. Ya rubuta a shafin nasa na Twitter cikin wato gatse jiya Alhamis yana cewa sun kago wani labari akan dangantaka da Rasha ba su da shaida ko kaɗan yanzu sun koma kan hana doka ta yi aikinta akan labari na ƙage. a wani bayani na biyu da ya tsi kuma trump ya ce kuna kallon bita da kulli mafi girma a tarihin siyasa amurka da waɗansu mutane marasa kirki da ke magana da baki biyu suke jagoranta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bayan an jima ana kai ruwa rana tsakanin masarautar Olubadan da ke Ibadan da gwamnatin jihar Oyo yanzu dai ana iya cewa an cin matsaya. A gafarce mu bari mu fara da batun dawo da kayayyakin da tarihi da aka sace wa Najeriya ga kuma Babangida Jibrin da karin bayani cikin wannan rahoton. This administration has been engaging and continues to engage in the process of identifying and repatriating artifacts that were stolen from our country. Ya ce ina tabbatar muku da kudurin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na fafutukan ganin cewa an kwato irin wayannan kayayyaki na tarihi domin dawo da su abinda kuma zai zamo abin tarihi ga 'yan Najeriya da kuma gane asalin su. Mrs. Jane Borgati wata 'yan asalin ƙasar Amurka da ke koyar da darussan kimiyyar ajiye kayayyakin tarihi a jami'ar Benin kuma ta yi bayani game da mahimmanci muhimmanci da kuma tarnaƙin da ake fuskanta a Najeriya game da kayayyakin tarihi irin na da. Most of the students in at least fine and applied arts are interested in learning about modern and contemporary art. They are not interested in traditional art or archaeological works. Ta ce matsalar da ake fuskanta shine ɗalibai yanzu haka a jami'a ba sa da sha'awar koyon darussa da ke da nasaba da kayayyakin tarihi irin na da a maimakon haka sun fi mai da hankali ne wajen koyon darussan aje kayayyakin tarihi na zamani abinda kuma ke kawo na kasu da koma baya ga kayayyakin tarihi irin waɗannan da muke gani akwai bukatan gwamnati ta tashi tsaye wajen faɗakar da al'umma game da muhimmancin kayayyakin tarihi irin na da da kowane irin kayayyakin tarihi ne aka dawo da su najeriya daga kasashen na waje alhaji yusuf abdallah usman shine babban darakta na hukumar da ke kula da adana kayayyakin tarihi a najeriya daga kasashe kamar wajen guda shida akwai daga america akwai daga switzerland akwai daga south africa da faransa da canada waɗanda su ne ƙasashen da suka ba mu waɗannan kayi a wanda aka fita da su ba ta hanya da ta dace ba da suka gani cewa bai kamata su cika da rike su ba suka dawo mana da su su ne yau muke nunawa kaɗan daga cikin su muka iya nuna ma a cikin wannan biki akwai wato abubuwa wanda suka shafi a kirkira da zayyana musamman daga ƙasar benin daga kuma ƙasar nok a kaduna da wanda wanda aka gina da laka da tabo da kuma wajen kasar zamfara da sokoto da katsina ah, da kuma abubuwan da suka aka fito da su ah, aka yi su da itace ah, kamar abubuwa wanda kama na zayyana da kirkira daga kasar yarabawa musamman abubuwan da aka kera su da tama da turi zai ɗauka cewa ba mu da ita amma sama da shekara a dubu shida muna da wannan hikimar a wannan kasar ta gwamnatin ta najeriya dai a ƙarshe a cewar ministan yaɗa labarai taron najeriya alhaji layi muhammad za ta tashi tsaye wajen ganin an samar da 'yan sanda na musamman da za su dinga sa ido wajen kare kayayyakin tarihin da najeriya ke da su babangida jibrin murya amurka daga lagos mu ta kano mu shige naija sun dau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo ijja mai daraja hamani aboki afuwa ja To yanzu ga rahoton na jihar Oyo inda aka ce matsaya tsakanin masarautar Olubadan da gwamnatin jihar kamar yadda za ku je a cikin wannan rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana da shi. Oba Salihu Adetunji ya bayyana karfin gwiwa ga gwamna Abiola Ajimobi cewa zai ɗauki matakin ɗaukaka darajar masarautar ta Olubadan na Ibadan. Otun Olubadan na ƙasar Ibadan a madadin masarautar ta Olubadan na Ibadan cewa ya yi. The government is quite right to be looking into the existing laws and seeing how we can make it even better. Otun Olubadan na Ibadan Chief Lekan Balogun ya ce daidai ne a yi nazarin dokokin da na kafa masarautar Olubadan magadan na Ibadan don a yi musu gyaran fuska don su fi na da musamman a game da irin gwamnatin da muke da ita za ta yi gyara ga masarautar Olubadan din shi ko gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce dama suna son su inganta masarautar ta Olubadan. What we are trying to of our chieftaincy declaration we are simply as it has been done in Ogun State, as it has been done in many any of the Yoruba states, we need to have more Obas, and the Olubadan will remain the overall leader. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce abin da suke ƙoƙarin yi a nazarin masarautar Ibadan shine su ga cewa sun faɗaɗa Ibadan kamar yadda an ka yi a jihar Legas, kamar yadda an ka yi a jihar Ogun, kuma kamar yadda an ka yi a jihohin Yarbawa da yawa. Ya ce ya kamata su samu oba-oba da yawa, Olubadan kuma ya zama shugabansu. A can baya dai kafa kwamitin da gwamna Abiola Abiola Ajimobi ya yi don nazarin dokar da ta kafa Olubadan na Ibadan ya jawo kace na ce tare da tada jijiyoyin wuya a tsakanin gwamnatin jihar Oyo da masarautar Olubadan na Ibadan da ma wasu jama'a 'yan asalin Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. samari To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha uku da wasu daƙiƙoƙi ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi muhimmancin kayayyakin gina jiki rukunin vitamin A. ko kuma vitamin A da turanci kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana ilimin kimiyya sun gudanar da wani bincike a ƙasar Peru da kimamin mutane dubu bakwai akan alfanun vitamin A da kuma samun kariyar tarin TB ko kuma tarin fuka. akan haka na akan wannan bincike ne na tuntubi dr munnar mustapha kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa da ke jami'ar facebook a nan amurka domin yi mana karin haske game da wannan bincike to hajiya jummai abin da ya faru a masana da likitoci na jami'ar harvard su ne suka ɗau shekaru suka yi wani dogon bincike a ƙasar peru suka gwada mutane yara sama da dubu bakwai abin da suka gano shi binciken bincikensu sun yi ne meye yake assasa saurin yaduwar cutar tarin fuka ko tb hmm. ne a cikin manyan abubuwan da suka gano shi ne mutanen duk wanda yaron da yake da karancin sinadarin gina jiki mai suna vitamin a haɗarin kamuwar cutar TB a wajensa ta ninka sau goma idan ka kwatanta shi da yaron da ba shi da yake da wadataccen wannan sinadari a jikinsa. Wato ita cutar TB ko tarin fuka ana ɗaukanta ne idan ka kusanci mai tarin. To amma in yara biyu ɗaya na da sinadarin vitamin A a jikinsa ɗaya ba shi da shi to wannan mara sinadarin vitamin A ɗin sai yana saurin kamuwa sau kashi goma kafin wantan guda ɗaya kamu. To, a saboda haka duk wanda kamar dangin shi akwai wani wanda yake fama da wannan taron idan shi wanda bai da isasshen sinadarin ko kuma mu ce kayayyakin abincin gina jiki rukunin vitamin A a jikinsa din shi ya fi kasadar kamuwa da wannan cuta. To tunda muna wannan maganan ne abinci kayayyakin waɗanne irin kayayyakin abinci ne suke kunshe da wannan rukunin kayayyakin gina jiki din na ko kuma sinadarin vitamin A din waɗanne irin kayayyakin abinci? Wato shi abin gina jiki na vitamin A ana samun sa a nau'in abinci da suka hada da ganyayyaki, kayan marmari da kuma hanta da kwai. Amma ba a cikin cika wanda suka fi kowanne yawan vitamin A shine karas da duk wani da kaman irin su mangwar haka da kuma hanta da kwai shi kuma wannan sinadarin abin da ake bukata da yaro yake bukata wanda zai samun masa isasshiyar kariya daga waɗannan cututtuka ba wai cutar tarin fuka ba har da cutar ƙyanda da cutar pneumonia da cutar gudawa shine ya zama cewa ana ɗan sirka ma yaro abinci da waɗannan abubuwan Koda da ba su yake ci kullum kullum kullum bai zama dai a cikin abincinsa ana ɗan sassarkawa da su. To a saboda haka wannan bincike da kace sun gudanar a a ƙasar Peru ɗin da wajen kimanin mutane sun ka dubu bakwai eh, kai na ce ɗari bakwai. <laughs> To a saboda haka wannan bincike me yake nufi kenan? Yana nuna cewa na farko dai wato dama can tuntuni likitoci sun san cewa sinadarin wannan na vitamin a yana kara karsashin jiki yana kariya daga cuta abin da ya ba su mamaki shine ba su mazaci karfin kariyar wannan sinadarin ta kai haka ba karfin kariya wannan abincin da yake dauke da vitamin a sun san yana da likitoci sun daɗe da sanin amfaninsa amma ba su san amfanin nasa ya kai ninki ba ninki haka da ba a ce har kashi goma yana rage karfin shiga cuta ba to abun da masu sauraro ya kamata su sani shine bayan waɗannan nau'in abinciccikan da suke da shi saboda karfin kariyarsa da dama tuntuna an sani akwai kwaya ta maganin wannan mai dauke da maganin vitamin a din magani da ake ba wa yara sau da yawa idan sun je allurar rigakafi musamman ta wata tara kamar kwayar magani ne makwafin vitamin a din eh kwayar magani wanda ake kira supplement wato wanda eh. idan yaro vitamin a din nashi wanda zai ƙara yawan wannan vitamin a a cikin yaro ana ba da shi a wata tara a duk wanda ya je ya kai yara allurar rigakafi kin ga wannan ya zama kamar yadda muka saba kira a kan cewa a kula da zuwa allurar rigakafi wannan shi ma wani dalili ne na kara kula da rigakafi kin ga cutar tarin fuka dama akwai allurar rigakafin ta to idan aka kai yaro rigakafin sannan dama wannan sinadarin ma kuma ana ba da shi a wajen ba da rigakafin shi ga kariya biyu kenan allurar rigakafi da ake a wata tara sau da yawa iyaye sukan yi sakaci da ita sai su ga kamar ai tun da jariri ya taso kamar in ya kai wata tara da ɗan kwarin jikinsa ai ba su ya sukan yi kuskuren zaton cewa ai ba sai sun damu da sun koma na wata tara ban suka je na sati biyu da na wata ɗaya da na wata shida to wannan kuskure shi yake sa wani lokacin bayan yaro ya kai shekara ɗaya ko da wani abu mm. sai ya fara lalacewa ya fara ko cutar gudawa ko ta zawayi ko tari ko canda wani dai abu ya zo ya ciwo ne sai a ce ai ya taso lafiya kalau kuma daga baya yake ta karewa nan ko oh. ka saken nan da aka yi ne sake da aka yi ne na farko rigakafi da ake yi na kyanda wanda da ake a wata tara bai samu ba na biyu kuma wannan vitamin a din da yake maganin yawan shiga cututtuka irin na su tarin na su gudawa da sauransu wanda suke kassara yaro duk yara ba su samu duk wanda bai je wannan rigakafin na wata tara ba bai samu ba shine sai abu ya haɗu kan wani kan wani sannan kuma da yawa iyaye ba su fuskanci muhimmancin irin waɗannan kayan abincin ga eh. yaro ba misali kamar hanta idan ba wai kullum ba ba wai sati ba ko da bayan dan wata ɗaya wata biyu ne yaro zai samu hanta kamar ko lokacin sallah ko lokacin da aka yi wani yanka manya za su ci girma su hakura su ban masa wannan yanka ɗaya yanka biyu yanka uku da zai samu hmm. da kuma ɗan kayan marmari wanda su ma a yayin da halin tattalin arziki yake ba wai lallai mutum ya iya samu kullum ba to a ce ko da bayan wasu kwanaki ko duk sati ɗaya sati biyu ko duk ranar kasuwa akwai wani ɗan abin marmari ko abin ganye haka na su alayyahu ya kuwa zogale da sauransu to duk idan yaron da yake tasowa yana samun wannan dan kaɗan ɗin da ake rainawa shine zai masa kariya sosai shi yasa yaran mu a da na karkara suke da karfin jiki da karfin lafiya eh to amma likita ai kaya batun batun ganye ai shi ba zai ma yi tsadan kayan marmarin batun da ka kamar su zogale ɗin nan da rama ana yin kwado da su tafasa wannan abu ne da ake samu sosai kamar dai eh. wato daɗin abin shi a kowane yanayi na shekara akwai abin da ake samu wani lokaci da yanzu damuna ta faɗi sai kaga ganye ya shigo daga baya kuma zuwa can sai kaga su gyaɗa ko da masara da abin nan daga baya kuma sai da kaji su fara kwai da zabi wanda sai kaga shi ma kwan ya ɗan yi sauki wani lokacin kuma sai a yi shiga bukukuwan sallah sai kaga an ɗan samu ɗan wadatar nama da da su hanta saboda haka duk wato Allah cikin hikimarsa a duk wani yanayi sai ka ga akwai wani abu da ake samun su cikin sauki wanda inda iyaye za su gane to za su gane sai ya zama suna cin moriyar wannan abin da yake da ake samun sa a daidai yanayin da aka same shi cikin sauki to ai muna fatan wannan bayani da kai din kamar yadda ka ce ba kullum ba a jefi jefi in aka samu a baya din shi babba sai ya ci girma ya ma yaro ina fatan sun ji wannan bayani da kuma zai taimaka musu to tun da ka taɓo batun allurar rigakafi ne a dr munir bayan wata tara nan kuma wani allura ya kamata a ma yaro allurar rigakafi bayan na wata tara akwai tsari da ake na yawancinsu dai gaskiya daga wata tara ne bayan wata tara kuma sai bayan shekara biyu ana so dai a kowane lokaci yaro har zuwa ya kai shekara biyar a ce a kowace shekara ya je shi asibiti an duba lafiyarsa an ba shi maganin da ya dace duk irin waɗannan sinadaran ƙara lafiyar su irin vitamins ɗinnan eh, akwai abubuwan da za a tare su ko kuma likita ko ma'aikatan lafiya za su iya gane cewa yaro na buƙatar su kafin abin ya ci ƙarfinsa saboda haka daga wata tara ana so kuma a duk kowace shekara har zuwa shekara biyar ya zama cewa yaro yana zuwa ana duba lafiyarsa kuma ma eh, iyaye suka kai yara ɗan misali in aka musu allura na wata tara ɗin aina na san aka musu bayani cewa kuma lokaci ka za ku kawo yaron ku ko ba haka ba eh, shi ne in ya cika shekara yaro in ya cika shekara biyu kuma zai sake ba, wannan daga daga wata tara sai shekara to ka san a koda yaushe masu yin magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi mana Wato ƙarin bayani shine wannan vitamin A da ake samunsa ko ta magani ko ta abinciccika na masu gina jiki. Yana maganin cututtuka da yawa wanda wasu mun faɗe su wasu kuma ma ba mu zayyana su ba kamar misali yana ƙara ƙwarin ido yana kuma ka yana ba da kariya ga cuta ta makanta wanda duk yaron da yake da wadataccen wannan sinadarin zai taso cewa idan sana da kwari. sannan kuma saboda haka shi ma kan ga wani abu ne babba mai muhimmanci a takaice dai vitamin a yana da muhimmanci fiye da yadda ake zato kwarai kuwa yana da mahimmancin wanda wani ma mahimmancin yanzu kullum daɗa ƙara ganowa ake na abu na irin waɗannan vitamin a da sauran sinadarai masu gina jiki. Muna fatan za a gafarce mu a saboda kurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaida jummai sai wani satin aji mu dauki da wani sabon shirin yanzu kuma da yake lokacin azumi ne ga wannan karatun Kur'ani albarkacin wannan watan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصدين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا sarakar lahul azim kafin mu karkare ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice wani dan kunan bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin masallacin yan shiya da ke cike da jama'a babban birnin ƙasa afghanistan jiya alhamis ya kashe akalla mutane shida da dama kuma suka jakata kungiyar is ta dauki alhakin harin ta kafar kamfanin dillancin labaran amal da ya zama kafar ba da sanarwata shaidu a masallacin kabul al-zahra sun ba da labarin cewa dogarawan 'yan sanda sun gano suka kuma yi kokarin kama maharin amma ya buɗe musu wuta daga nan ya kutsa cikin masallacin jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kira ga ɓangarorin da ke rikici a yemen su nemi hanyar samun masalaha domin kaucewa jefa al'ummar ƙasa cikin wani halin kunci a cikin wata doguwar sanarwa da duka membobin kwamitin goma sha biyar suka amince da ita an bayyana matukar damuwa kan barkewar cutar kwalara kwanan nan da kuma yiwuwar fuskantar fari yau juma'a shugaba donald trump zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin inganta hulɗa da cuba bayan sama da shekaru hamsin da amurka ta mai da ƙasar saniyar ware shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce baya ɗaukar ƙasarsa da kuma amurka a matsayin abokan gaba ya kuma yi watsi da tasirin sababbin takunkumin da 'yan majalisar dokokin amurka suka kakaba wa ƙasarsa a wani shirin neman bayanai kai tsaye ta wayar tarho da ya saba gudanarwa shekara-shekara da aka yi jiya alhamis putin ya ce rasha da amurka sun yi yaƙi kafaɗa da kafaɗa a yaƙe-yaƙen duniya guda biyu da aka yi kuma daular rasha ta taka rawar gani wajen samun 'yancin amurka. To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Gombe Dr. Sani Jauro na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Jauro wadda ta rasu jiya a garin Gombe Allah ya kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu amadun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdul da ta gabatarwa sai Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Jona. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun da sake rawa muku da wani sabon shiri